Sama da miliyan dubu biyu na sefa ne hukumar ta halsiya ta ce ta yi nasarar karɓowa daga hannun waɗanda suka yi marsisi a kan kuɗaɗen harajin fiton kaya da makamantansu, kamar yadda shugabannin hukumar suka bayyana a ganawarsu da manema labarai. Kaftan Sama'ila Alhaji Isu shine shugaban sashen kula da bincike a hukumar yaƙi da cin hanci. Bincike ne wanda ya shahi raisat fiskal kuɗaɗen haraji ba. na biyu kama kuɗaɗe ne wanda ba shafi haraji ba a wanda ya kamata a zuba a cikin reserve public ba eh, na uku kuma ya shahi kamar bincike wanda ake yi a nan a yamai wanda shahid kama kudin da ya kamata a zuba idan an yi eh, kama an auna kayayyaki a duwan kwasan ba kudin da yanzu da muka yi lissafi sun kai wajen miliyar guda biyu da kusan ɗari uku. Hukumar ta yaba wa takwarorinta na wasu ƙasashen yammacin Afirka saboda gudunmuwar da suka bayar wajen gudanar da wannan bincike da ya shafi abubuwan da suka wakana tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020 kamar yadda kwamishina Ibrahim Aliyu Sanda ya bayyana. A biskan wannan bincike maganan kaya da suke hutawa ko daga wani kotonu wani lome da ake cewa za a kawo wa nan da basu iso ba ko wanda aka ce za su zuwa su ratsa kasar mu su wuce da basu biyo ba mun samu tallafi ga ƙungiyoyin cin hanci da rashuwa na ƙasashe makwabtanmu kamar benin togo da burkina faso kenan nan ga muna son mu bayyana musu shi ma godiyanmu da suka kama mana biskan wanga aikin. Yanzu haka wasu jami'an hukumar ta halsiya sun kaddamar da bincike ba sani ba sabo a wasu daga cikin ma'aikatun ministoci akalla takwas da nufin tantance wainar da aka toya a tsawon shekaru a ci gaba da farautar mahandama dukiyar ƙasa in ji daraktan yada labaranta mutare attau. A litinin wannan ma da ta huce deja an tura ma'aikatan halsiya cikin minister ma'aikatocin gwamnati guda takwas sun fara aiki tukuru doka ta ce dole ka ba da kai dole ka saurari mutane kuma akwai abin da ke bisa kanka dole kai bayani da ka zo halsiya ka san ba wani za a zawa ba ne a nemi a yi wani tirji ko a yi wani cin hanci ko wani rashawa da ka kalla masu aiki halsiya saboda zababbu ne cikin zababbu alhamdulillah baya ga batun kwato kuɗaɗe daga hannun masu wa hanyoyin biyan haraji da haɗin kan wasu ɓaragurbin ma'aikata da waɗanda ke karkata akalar dukiyar ƙasa hukumar halsiya ta sha alwashin ci gaba da bin diddigi don ganin an gurfanar da su a gaban kulaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.